بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ربك علا يكونوا مؤمنين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ce da fadla ce da arzuta mu sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi na watan ramadana wanda yau sha bakwai ga watan ramadana na hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku jiya mun kai ƙarshen suratul furqan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu zai fara a suratu shu'ara sura ta 26 daga cikin surorin alqur'ani mai girma suratu shu'ara ma'ana suran mawaka an ambace da suratu shu'ara saboda dukkanin surorin alqur'ani ba wacce ta zo da kalimar shu'ara in ba ita ba a cikin ta Allah yana cewa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka batattu suke biyar su makkiyatun an saukar da ita a makka hiya mi'atani wa sab'un wa shuna aya ta wannan sura tana dauke da aya 227 wa mawdu'u ar-ra'isi jagoran abubuwan take karantarwa fiqatur rusul billah rabbihim amincewar manzanni da Allah mahaliccinsu sura tana karantar da mu manzanni dukkaninsu sun amince da Allah sun dogara gare shi don haka babu wata barazana da za ta iya taddan musu da hankali babu wata guguwa ko wani surmuku na fitina da zai iya kada zuciyarsu fa haufin fitna tsoron fitina la na ar bai hana ma manzanni min at daga ji da sakon Allah duk da an ka tadda guguwar rikici to wannan ba zai razu na manzanni ba su kasa yi da sakon Allah a duk wani hali da ake ciki ne sai sun yi da sakon Allah wa izhari da'wa mu bai hana musu bayyana kiransu ila Allah zuwa ga Allah ta'ala malam ya ce ruwaya an ruwaito anna fa'a sura fa'a wa aqawafin da surori wanda suke farawa da tsa min alwahi Musa akwai su cikin allunan da Allah ba annabi Musa alaihi salam duk da wannan riwaya da'ifi ya ce bata inganta ba wannan sura za ta fara da jinjina alqur'ani da ba da tsoro akan masu gitta ma alqur'ani da fushin Allah sannan za ta ba mu labari wasu jama'a daga cikin manzanni masu daraja sura za ta fara mana da kissar annabi Musa tare da Fir'auna da irin yadda Allah ya karfafi annabi Musa da hujjoji buwayayi sa'annan sura za ta yi magana akan annabi Ibrahim al-Khalil salam da matsayinsa dangane da jama'a ce da mahaifi ne ga yadda suke bauta ma gumaka sannan surar za ta ci gaba da ambaton kistoshin annabawa kamar annabi Nuhu annabi hudu annabi salih annabi lut annabi shu'aibu alaihi wassalatu wassalam marubucin littafin al-kashaf az-zamahshari rahimahullahu ta'ala yace dukkanin kissa daga cikin waɗannan kissoshi da za a ambata kowace ana tsaishe da matsayin mai zaman kanta da abin da ke cikin da na lura dangane da kwatankwacin abin da ke cikin wata kissa ta gabace da ko za ta zo baya gare ta don haka kowace ƙisa daga cikin waɗannan kissoshi tana bayar da haƙiƙani ga cewa tana buɗawa ne da abin da makamanci ya ta ta kissa ta buɗa kuma tana cikawa da irinsa ba don komi ba sai don a bi uslubi na maimaitawa a faɗi a maimaita wanda salon maimaitawa a cikin karantarwa na da fa'idar katse ma'ana a cikin hankali don duk da aka maimaita abu to ya yi a cikin zuciya kuma ya yi a cikin fahimta kuma ya yi nesa ga amanta shi saboda haka waɗannan kistoshi za su ji yadda mai saurare da daɗin labarai za su na da ta haida zai saurare cikin kawai ci zuwa ga gaskiya don haka a cikin tsoshin sai aka yawaita wa'azi da tunatarwa aka maimaita aka kwankoma don buɗe kunnuwa kullalli da kuma faɗakar da an kulla rafkananni sannan surar bayan jinjinawa game da girman alkur'ani za ta yi magana a akan shaidun yahudawa da nasara ga alkur'ani su kansu sun san ƙur'ani gaskiya ne sannan za ta yi magana a kan mai da rabbi ga duk wani mai suka alkur'ani sun ji a satin nan ma wata ƙasa gangami sun kai na ƙone alkur'ani sun ka taru sun haƙo ne alkur'ani ƙasar sweden ko wannan sati su a ƙone alƙur'ani bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinƙai fa sin mim wa mushafu abdullah qur'ani na rubutun abdullah ibn mas'ud shi da rubuta su fa sin mim makaduwa yankaki ba a haɗe su ba nan ba a bai hari da sashen su ila an kira ta abin ja'afar kira a ce ta abu ja'afar shi kan yi sikta hafifa wajen kowane harafi da zai faɗa ya nuna suna nuhin annahu shi ya kifo yana tsayuwa ala kulli harfin akan kowane harafi Wakfatan ai duk haka يميز بها كل إن لذي بمبن دقونا عرفي لغن الدودين شي والله أعلم بمراده بذلك وظلنا حرفا ها الله دي يسان عبن دي كريد فا فين مين تلك وظلنا آيوي أي هذه الآيات وظلنا آيوي آيات الكتاب آوينا نعلى القرآن wal idafatu wannan rabawa ayatul kitabi bi ma'ana min ay ayatun min al kitabi ayoyi ne daga wannan babban littafi al mubini mai bayyana gaskiya daga ƙarya al muzhir al wanda yake bayyana da gaskiya min al batil daga ƙarya la'allaka halam kai ya muhammad ba shi'un nafsaka zaka halakar da kanka ai qatilaha zaka kashe kanka ne shafaqatan dan tausayi fatan quba shay'an ka walwala wani abu min risala cikin manzanci aw mimma umirta bi tablighihi ko daga cikin abin da aka umurce ka da ida sako ne min ajali dan kai Allah ya kuno mu'minin ba su imani ba Allah ya kuno au ai kaukaumaka dan dai mutanen ka ba su imani ba ولعل هنا لعل من لعلك للإشفاق تتوفى يا واش توفى يا ما كانك أن جكتك على ركانك توفى يا ما wannan damuwa ta mutanenka ba su yi imani ba katta kai ga halaka ka ay la tahlif takka halaka imani shay'in ta hanya koye wani abu min khawfi don tsoron hanyar firu min ka fi kyamarka su gudu daga gare ka aw yusiru fitna ko don tsoron fitar da fitina kila ka dakatar da bayanin wani abu a duk abin da aka aiko ka da shi ka iyar da shi dalla dalla ka fayyace musu ka ji tsoron su guje ka ko su tadda wata fitina wa haza wannan misla qawlihi ta'ala ya yi kamar cewa Allah ne girma ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ya kai manzo ka ida abinda aka aiko maka na sako min rabbika daga ubangijinka wa in lam taf'al in ko baka yi haka ba baka yi da sakon ba fa ma ballagta risalata baka yi da manzancin Allah wallahu ya'simuka min anna Allah shi zai baka kariya daga mutane daga sharrin su na boye da na bayyana inna Allah Allah la yahdi al-qawma kafirina bai shiryar da mutane kafirai matsawar suna kafirai bai shiryar da su zuwa ga hujja ingantatta a lahira ko bai shirya da sun zuwa ga hanyar aljanna sai in sun tuba nan duniya sun bar kafirci sai Allah ya shirya da su annabi ko ya ida manzanci ya ida sakon da Allah turo shi Aisha radiyallahu anha ta ce inda annabi na koye wani abu daga cikin alqur'ani da ya koye zargin da Allah ya mai kan armen Zaidu da Zainab amma bai koye ba ya faɗi gashi inda Allah yana magana a kai yana zargi ne ya karanta bale inda ya gone a fi إن نشأ ننزل عليهم من السماء ayatan فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين الله من جرماتي إن شاء إن منصر ننزل عليهم آية ننزل عليهم من السماء آية sai mu sauko musu wata aya daga sama muhawwifa mai ban tsoro mai hirgitarsuwa karaf jabali kamar mu babban duki a duniya fauƙar uzim a kawo shi dab da kansu a ce ku yi imani da Muhammad ko a sako muku shi ya dandace ku ya nanake ku fa zallat a anaqum wayan su kasance khalidina suna masu kankan da kai laha ga wannan aya bi ma'anar mubari fa zallat ma'anan madi ne amma da ma'anan mubari ai tazallu wuyansu ya kasance wata dumu wuyansu ya dawoma yana mai kankan da kai ga ayat fa yu'minu su imani walamma wusifatil anaqu lokacin da aka sifanta wuya bil khudu'i da kankantar da kai allazi huwa li arbabiha wanda kankantar da kai na mai wuya ne ba wuyan ba to da aka yi haka jumi'at sifa sai aka jam'in sifa min hutashi jam'ul uqala jam'in masu hankali ba a ce khabi'atin ta ce hafi'ina ma'ana da Allah ya so sai ya saukar muku wata aya mai hirgitar da sai ya zama wuyan ku su zama suna masu kankantar da kai gare ta wasu malamai suka ce a ana kohun ma'ana ce manya manyan su a ana kohun ma'ana kubara ohun da Allah so sai ya saukar da aya mai razanarwa mai firgitarwa wadda sai ta sa manya manyan su sun kankantar da kai sun durƙusa. wasu malamai suka ce a ana kohun jama'a ta aka yi ma'ana jama'ar wanda jama'ar su kakaf za ta jayu ga wannan aya ta sallama وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah madawacin sarki cewa ma ya atihim min zikirin ba wani hukunci da zai zo musu minar rahmani daga Allah dilalatan wannan shina dalili ala bisa ga annal hukuma hukunci inna ma ya ati yakan zo ne da shafaka don tausayawa wa rahmatu da jin kailawan gare su duk hukunce hukuncen da Allah yake saukowa ga bayansa suna da manufar tausayawa da jin kai da rahama ya annahu domin shi hukuncin ya ati yakan zo ne minar rahmani aka ce wa ma ya atihim min zikirin minar rahmani sai Allah zabi suna ne ar-rahman ya jingina ga hukunci kenan duk hukunce hukuncin da kun kaji a alƙur'ani kuka ji a bakin manzon Allah hukunce hukunce ne da suke fitowa daga mai cikakken rahama mai jinƙai mai tausayi mahdathin shi hukuncin nan sabo mutajaddidin bai sabunta in zalihu sarkar da shi illa kanu face sun kasance na rubina suna masu kau da kai an hu ga wannan hukunci suna masu bijirewa ba suna masu lura ba faqad kazzabu Allah ce sun karyata bihi da hukuncin alqur'ani fa sayatihim sannan nan gaba zai zo musu an ba'u sakamakon awaki bu karshen makano abinda suka kasance yastahziquna suna izgili bihi da shi أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أولم يروا الله سبحانه وتعالى أشيء في بي با ينظروا في بي با إلى الأرض الواقع قصة سجد قصة كم أنبتنا فيها ديوا مكسرة أجتن قصة أي كثيرا ديوا من كل زوج دكا نوعي بيو karimin mai kyau nau'in hasan kowane nau'i mai kyawu su bibi yadda yanayin ƙasa ke. tsiraruwa da itatuwa ga sunan kowanne akwai namiji akwai mace kala-kala daban mai kyau kasirun nafi mai yawan amfani duk wani tsiri duk wani icce suna da wani amfani akwai wasu sanadarai ciki ne da suke amfani kowane bamban da wani izdon mamin naftin ba wani tsiri illa wala hu naf'un face shi na da amfani fa yastadillu bihi in sun dubi wannan sai su yi dalili da wannan ila husni ma unzila ilayhim zuwa ga kyawun abin da aka saukar musu kenan ganyaye ma da tsirarwa Allah ya saukar da dukkanin su amfani gare su to bale alqur'ani wa naf'uhu lahum kuma su yi bibi su yi dalili zuwa ga Al-ƙur'ani da cikakken amfani in ma tsirarwa da ganyaye da itace tattare suke da amfani ga ɗan adam to ina ga alƙur'ani maganar Allah subhanahu wa ta'ala inda fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayatan akwai dalili dilalatan akwai dalili ala kamali qudratihi akan kammala ikon Allah ta'ala wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafi yawan su ba su imani fi ilmin Allah ya sanin Allah Allah ya san mafi yawan su ba za su imani ba wa ƙala sibawaihe sibawaihe ya ce kana za'ida kana ƙari wani babban malami ne cikin malaman na hau ya ce kana ɗinnan za'ida ce ai ma aksaruhun mu'minina mafi yawan su ba mu'mine ba ne fi ilimin lahi a sanin Allah wa iya da hukunci kana ta kan zo da matsayi uku takan zo ƙari a cikin kalima ko cikin jumla kuma takan zo naƙisa kuma takan zo tamma fali zalika la tanfa'uhum amsalu hadhihi al-ayat ayatul izan don haka waɗannan don haka ne ire-iren waɗannan ayoyi masu girma ba za su amfane su ba saboda babu imani a cikin zuciyarsu wa in kanat satanfa'u qauman minhum duk da dai nan gaba za ta amfani wasu daga cikin su waɗanda Allah zai kaddarta ma musulunta wa min gairihim da wani su ma mimman arada Allah bihimul falaha ire-iren waɗanda Allah ya yi su ci nasara su ci albarkar rayuwarsu wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lahu al-azizu shine mabuwayi gagarare zul'izza ma'abuci buwaya yanta kimu shina ramuwa min al-kafiri daga kafirai duk abin da kafirai suka yi na kafirce mai da kare ta manzanni ne da alkur'ani ne zai rama arrahimu Allah mai rahama na yarhamul mu'minina da zai wa da yake wa mu'minai rahama saboda da abin da kafirai suka yi musulmi ta su ko da hankalin su bar su dai da Allah Allah shi zai ramuwa Allah ya ayi shi na iya ramawa don haka jira ɗaya waɗanda sun haƙo da ƙur'ani kafin baɗewa da haka ka jimi Allah zai saukarwa na balbalin bala'i a cikinsu. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ثم ذكر تعالى فأنا الله نجرم أنبتا سبع قصص قصوشي بقي li isbat dan tabbatar da rasu da amincewar manzanni billahi da Allah kowace kissa a cikin kisoshin gaba bai a cikin wannan sura za ta karanta shemu irin yadda manzanni suke da cikakken amincewa da Allah ba abin da zai rabar da su ko ya samu su gaba, ko ya sa su ja da baya daga hanyar kuma kana ya suddun bai kasance ba yana kange su an tabligin risala daga ida da sako hauku fitnatin wai tsoron fitina min qawmin daga jama'ar Hau Allah yu'minu ko kuma wai don sun ci imani bima unzila ilayhim da abin da aka saukar musu fa yabda'u bi qissati Musa sai Allah ya fara da kissa annabi Musa daga cikin wayannan kissoshi guda bakwai li ahammiyatiha saboda muhimmancinta bil mawdu'i da wannan mawdu'i la yataqaddamuha fi at-ta'rif wala bi taqaddumiha fi at-ta'rif ba wai don ta gabata ba a tarihi ba wai don annabi Musa ya rige su ba su waɗannan manzanni da za a faɗi kasoshi su su bakwai a'a don muhimmancinta da dacewar ta fiye da watatta da mawdu'in da ake a kai ne na amincewar manzanni da Allah ubangijin fa sai Allah mai girma ya ce wa ka karanta musu ya annabi Muhammad sallallahu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ya Muhammadu ka ambata musu ya kai annabi Muhammad liqau duka ambata ma jama'a ka izzat da nada rabbuka Musa ubangijin kai kira annabi Musa lailatara annara daren da ya ga wuta akan hanya ya dawo daga Madina zai na Misra da matarsa wa shajara ya ga ittaciya tana ci da wuta an an itil qauma zalimina Allah kira annabi Musa ce ya kai annabi Musa ka tahi wurin jama'a azzalumai rasulan tana matsayin manzo na aike ka wurin azzalumai fir'auna da jama'a ai bi ani'til qauma zalimi ka je wurin mutane azzalumai rasulan a matsayin manzo su wane ne mutane azzalumai qauma fir'aun jama'a fir'auna ma'ahu da shi fir'aunan kai ne zalamu anfusahum sun zalunci kansu bil kufri billah saboda sun kafirce ma Allah wa zalamu bani isra'il sun zalunci bani Isra'il bi ibadihim saboda suna bautar da su suna sa su aikin wahala ala kuna ka zo ka ce musu kai ba za ku ji tsoron Allah ba ku yi masa da'a ku kaɗe ta shi da bauta ala alhamza lil istifham inkari wannan alhamza ta ala tambaya ce ta musu ala kuna Allah ashe ba za su tsoron Allah ba bi ji da mai da'a فيوحدوه في فئة داشي أنا مطلع رشن داء أطلق الله دا رشن كأيه الله قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال موسى النبي موسى رب يا أبنجي إني أخاف أن يكذبوني ina tsoron su karyata ni ina tsoron in zo ni yadda wannan sakon su karyata ce su ba sai da manzo niki ba wa yadhiqu sadari haka ya kai ga zuciyata ta yi kunci min takzibihim li saboda ƙaryata ni duk wanda ya faɗa aka ƙaryata shi zai ji damuwa wala yan talibu lisani sai harshe na ya sarki dan in mutun damuwa ta cika zuciya dai sai ka samu lokaci bai iya hidda magana bi ada risala da mai da ba da manzancin nan in yi da sakon nan ya zama wato damuwa ko fushi na sun ƙaryata ni ya sa haɗin kasa yin magana in bayar da saƙon inda zuƙi sadari gun kuncin zuciya la'annahu yamna'u min intilaqil lisani don kuncin zuciya yana hana walwala halshi bil kalami da magana al muhtaj ilai wanda ake buƙatar a yi ita maganan nan fit tabligi ga gida sako kenan ta tazara Musa annabi Musa ya ba da uzuri ga Allah bi lafata a abarin da uzuri uku kullum min ha kowanne uzuri daga cikin uzurran nan uku murattabun alama qablahu ana jeran tashi akan wanda ya gabace shi walaysa muradahu ba wai nuhin annabi Musa ba al-imtina a anuwa min risala daga manzanci daga shi da sako bayan ne a bai iya zuwa yi da sakon ba bal muraduhu a manuha dai izharul ajabi bayyana kasawa dai an hazal himli daga wannan abin dauka asfaqili mai nauyi wa talabal ma'una alayhi da kuma neman gudunmuwa Allah akan wannan daukar nauyi min Allah daga Allah sun makala sannan annabi Musa ce fa arsil Haruna Allah ka aika zuwa ga dan uwana Haruna akhi ya zama shi ma manzo ya zama abokin tahiyata ma'i tare ni ya zama tare da ni bi da a wata fir'auna ga kiran fir'auna wa qaumihi da jama'ati wa kana harun malam yace harun ya kasance in zaka wannan lokacin bi misra yana misra wa musa shi ko anai musa fi duri yana tsoro wal ilmu inda Allah ala ma qala ash-shaykh wa lahum alayya dhanb kuma anai musa ce ina da layi gare su ina da layi suna biya ta bashi bi qatli al minhum don na kashe ba qibti da ya shiga alƙarya cimma ana jayayya da dogari da wani talaka sai yan mari wannan dogarin makyafe sai yan mutu to ina lahi wurin ba a fafa ina tsoron an ya katuloni su kashe ni bihi saboda wannan layin a wani wacce rabbi inni qataltu minhum nafsan a akhafu an yaqtuluni قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل Kala, Allah ta'ala ya ce, Kalla, ina, la ya ƙasa ba su iya kashe ka. Fasaha ba ku tahi, ai, an tawa a kuka kai da ɗan uwanka annabi Harun. Fasihi taglibul hadir, a cikinsa akwai rinjayar da wanda yake nan, al-ga'ida akan wanda bai Bi ayatina, ku je da ayoyinmu. Inna mu in ji Allah ma'akum mustami'una muna nan muna saurare tare da ku. muna tare da ku muna sauraron abin da za ku faɗa da abin da za a mai dan muku da amsa mustami'una ma kuluna. muna sauraren abin da kuke faɗa wa ma yuqalu lakum da abin da za a faɗa muku ya sai aka gudanar da su biyu mujra magudanar aljama'a ce inna ma'akum ba a ce inna ma'akuma ta'azim Allah ma don girmama su fa'ati ya fir'auna ku je wurin fir'auna fa kula ku ce mai inna mu kullum minna kowannen mu da gaggani nan rasulu rabbil alamin manzo ne na ubangijin halittu ka zuwa gare ka kuma daga cikin sakon ubangijin halittu da ya turo mu faɗa maka an arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila da kake bautarwa da kake ɗaurewa a cikin gidan yarinka أي بأن أرسل معنا بني إسرائيل حررهم كأنتاسوا من العبودية رجبوتا وحل سبيلهم كربودا هنجسوا ليعيشوا مع الناس don su ci gaba da rayuwa tare da mutane da rishatal ahrar irin rayuwar ƴaƴa da cikakken yanci haza huwa al wannan shine abin da aka nema min fir'aun daga fir'aun da awwala marratin warkon ware ya saki bani isra'ila ya bazzalumta قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين المصلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ثم ذهب موسى فأنا النبي موسى اتهي وأخوه الأنقوان هارون إلى فرعون زوى فرعون فبلغاه suka yar masa sakon ma arsalahuma rabbuhuma bihi abinda ubangijin su ya aiko su da shi qala fa qala fir'aun sai fir'aun yace li Musa ga annabi Musa yana nuna shi mai wade ya wulakanta shi alam nuraddika fina walida ashe ba mu rene ka ba nan gidan ga kana san jariri fi manazilina a cikin gidajenmu walidan sagiran kana karami kariban min wilada ba a daɗe da haihuwarka ba an ka cince ka nan ka tashi cikin gidan da, an ka rene ka li'annahu domin shi annabi Musa da an doko shi bitabu da cikin akwati bi ta yi gadda haihuwa ta ila kasar fir'auna aka kawo shi gidan sarauta na fir'auna dogare suka cinto shi cikin akwati wa ruju'uhu ila ummihi komawa annabi Musa wurin uwa dai kana bi hukumil irba'i ya kasance da hukuncin ta shayar da shi nono a biya ta fakar kawai ejjin gaci bo san uwa dai ta ba to shine Fir'auna kai mai faɗi ai mu muka rene ka a wannan gida wala bista ka zamna fina cikin mu min umrika daga cikin rayuwarka sun yi da shekaru da yawa salafi sana shekara talatin yalbasu min malabisa fir'auna annabi Musa na sanya kayan gidan Fir'auna Boyar kabu min marakibi shina hawan abubuwan hawan gidan Fir'auna wa kana yusamma ibnuhu dama ana ce mai ɗanai saboda mata ce ta ne kashe shi tace a bashi ya zama musu da kuma sai ya jima ta. wa fa'alta ka aikata fa'alataka aikin da ka aikata allati fa'alta wanda ka aikata iya qatlahul qibti shine kashe bakin da فوكزه موسى فقضى وأنت من الكافرين kana cikin butullai yanzu Musa mu za ka butulci shekarar kana gidan ka muna gidan ka muna rinonka kana cin abincin mu kana sasuran mu kana hawan kayan hawan mu ai aljahidina masu mutu li ni'imati ga ni'ima ta alaika gare ka da tarbiya da tarbiyyar da ni'ima wa adam al istibad rashin bautar da kai qala sai alai Musa yake alaihi salam fa'altuha na aikata wannan aikin da kake faɗa na kashe baƙirki idan wannan lokacin ai na idan wa ana min dallin ina cikin marasa sani amma a atani Allah ga abinda Allah ya bani ba da habancin wannan abu min ilmi na ilmi wa risala da manzanci sadda ni wannan abin Allah bai bani manzanci bai bani ilimi ba don haka sannan ina cikin rashin sani sannan a Musa ba annabi bane ba manzo bane kasance sai yana cikin rashin sani kalimar abdalal ko abdalin ana aiwatar da ita akan abubuwa kamar guda uku akwai gushewa abu in abu ya gushe gaba ɗaya babu shi to ana ce mai balla qala inna ma ilmuha inda rabbi la yadhillu rabbi eh, ubangiji bai gushewa la yadhillu rabbi ubangiji bai gushewa a rasa shi a kaga kenan balla tana zuwa da ma'anar gushewa ai la yazhab kuma akwai Bala fi dini bacewa ta addini ghairil maghdubi alaihim wala dallin ba ba tafi bacewa ta addini sannan akwai hukuwa a ruhi abu a baggani ne a idza dalalna fil ardi a inna da fi khalqin jadid yanzu in an kare mu cikin ƙasa an ka bagganin mu kuma akwai ta shemu ka hare ba su yadda ba wasu malamai suka ce ana sa ta ga abin da yake so in so ya yi gauli ya yi tsanani ana ce mai zalalu tallahi innaka lafi zalalika alqadim ya annabi ya kuma zanga ce mai wallahi kai dai har yanzu ka da cikin zurhin son annabi yusuf fi zalalika cikin so mai zurhi kenan kalimar zalal ba ko shi an haka a larabci fata take ne fa faraltu minkum don haka ni gudu ni babu lamma hiftukum lokacin da ji tsoron ku fawa da li rabbi sai ubangiji na ya bani hukuman hukunci annabanci wace alimi min ne ya sanya na cikin manzanni radda bizalika annabi Musa shi na mai da raddi game da wannan alama wa bahahu bihi fir'auna akan abin da fir'auna ya zarge shi da shi kadahan don suka dini goji ga annabanci ne don me fir'auna ya dauko dan maganganu don ya soke annabancin annabi wa huwa al-qatl bi ghayri haqqin yace ya taba kisan kai ba da haƙƙi ba wa wata ar da fuskar wannan raddi anna mawhibatul hukumi, baiwa ta hukunci wal nubuwati da annabanci kana ta kasance ba az tilkal hadisa bancin wannan matsala allati hasalat wacce kasance an gaidi kasdin ba da gangan ba shi annai Musa wurin ceto na yadda yi wurin kwatsuwa azzalumi na yadda yi sai aka yi rashin sa'a ko ma sa'a wannan bakin ya mutu. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى وتلك نعمة أعني موسى يا فرعون وأن النعمة تمنها علي da مني mini kana cewa ka rene ne a gidanka a gidanka ni tashi kayan tarbiyya ta an abbatta bani isra'ila mu ɗauke shi madadin bautar su wadda kawa bani isra'ila bani isra'ila dangin annabi musa na to bautar su wadda fir'aun ne musu shekara da shekaru in aka ce alisa ka haƙƙin bautar da su ya biya a cire abinda annabi musa ci gida ne da kayan da ya sa na gida ne da abin da ya hau na hawa na gida ne ai zai koma san kaɗan kwarai ba bakin komi ba ne don haka ba ka wa mutum faɗe don ka taɓa ba shi naira ɗari alhali ya taɓa ba ka miliyan guda to wani faɗe za ka yi mai shi ya taɓa ba ka miliyan guda kai kuma ka ba shi naira ɗari sai ka zo kana ce na taɓa ba ka naira ɗari to shi da ya ba ka miliyan wa don haka bautar da aka wa bani isra'ila gidan fir'auna kimar ta matuke ta miliyan abin ya ci gida ne bai wuce naira ɗari ba to mi a gare ta faɗi wannan kenan ko wa tilka ni'matun waccan ni'ima ce ta munnu ha alai da kake mini faɗe asluhu ta munnu biha ka nemi ni faɗe da ita an abbatta bani isra'ila don ka bautar da bani isra'ila ni baka bautar she ni ba bayanun litilka bayani ne ga tilka ai ittakhasahum abidan don ka ɗauke su matsayin bayi wa lam a abidni ni baka bautar da ni ba la ni'mata laka alaihi bi zalika ai babu damar kai min waɗe da wannan li zulmika don zaluncin ka disti ibadihim da bautar da wa qaddara ba'dhum wasu malamai sun kaddarta awwal al-kalam harkon magana hamzatu istifham lil inkari a ce awa tilka ni'matun ashe yanzu wagga hawwata ni'imata da za ka yi min haɗe da ita bayan ka bautar da dangina bani Isra'ila. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين walamma sami'a fir'aunu lokacin da fir'aunu ya ji da Musa hujjojin annabi Musa tirraddi game da raddi an shi daga manuhatai don manuhatai li ibqali da'awati Musa bata da'awa annabi Musa ai ar-risala manzanci raja'a zalika da kam ya zama raja an zalika sai dawo daga waccan magana ya koma akan wata shi fir'auna tunda waɗancan maganganu yana yi na don sukan manzanci da annabancin annabi Musa to da yagga annabi Musa ya ruguje magana ta ya tarwatsi ta ya lalace ta sai ya koma sauya salon magana wa qala fir'auna sai fir'auna yace li Musa ga annabi Musa wa ma rabbul alamina shin kam da kun ce ku manzannin ubangijin halittu kuke shin wai me ya ubangijin halittu mina na ubangijin halittu Allah zai kulta wanda kace wai innaka rasuluhu kai manzo ne kake to mu ko shi ba mu sani ba bale kai ya aiko wani na rabbul alamin halal ai ayu shay'in huwa shin shi wani na rabbul alamin nan ga a huwa min zahadin da zinari yake a min fizatin ko azruha wallan ma lam yakun sabilul lil khalq lokacin da babu hanya ga halittu ila ma'arifatihi zuwa ga sanin Allah ta'ala babu wanda za a yi mutum ya sifanta Allah sifa wadda za ta bayyana zati ne a hakikani wa inna ma ya arifu da hu sifati sai dai a san sifofi ne zati ne mai kaza mai kaza amma haƙiƙani ne ma hiya fihila ajaba hu sai annabi Musa ya karba mai alaihi salatu wassalam bi ba'dha da sashin sifofin Allah sai ido sifofin ubangiji sai ya faɗa wa Fir'auna qala yace rabbus samawati ubangijin halittu shine wanda ya halicci sama wal ardi ya halicci ƙasa wa ma bainahuma ya halicci abinda a tsakanin su ai khaliqu zalika mahaliccin waɗannan abubuwa shine rabbul alamina. in kuntum muqinina in kun kasance masu imani bi annahu ta'ala cewa shi Allah khaliqahu shine mahaliccin waɗannan halittu fa aminu bih to ku yi imani da shi wahda shi kadai قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال فرعون فرعون يتي لمن حوله وإن أجيه لأم مجلساته من أشراط قومه من يمين جماعته ala na ku ba ku jin ku amsa dai allazi lam yuqadiku su'ala wata ba dai da tambayar da ni mai ba qala annabi Musa ya ce rabbukum in ba ku gane rabbul alamin ba ayyo wannan da ya halicce ku rabbu aba'ikum al da ya halicce uwayenku da kakanninku na farko wa wannan wa in kana dakhilan fi ma qablahu da ya shige cikin abin da ya gabace shi don ya an ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Aisu da uwayensu suna cikin wama bai nawa duk da haka ya gizu na fusa ta fir'auna Wani zalika kaga za mu ɗauki salon da awa. farko kalmomin da Allah Musa ya faɗa ma fir'auna kalmomi ne masu tafshi masu laushi dama haka Allah ce mai faƙula lahu ƙaunar layyina to amma da an ka an an ka tafi an kai ga zangon da taushi da yi to sai an ka fara ɗan ɗaɗarawa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina qala sai fir'auna yace inna rasulakum kun ga manzon ga naku Allah zai allazi ursila ilaykum wanda an ka aiko muku bisa ga cewa dai la nunin mahaukaci na. shi ma ya ƙara budauta da a ni as'aluhu don gashi ina tambaya sai an shay'in ga wani abu wai ujibu ni shi na amsa min an ga wani abu qala musa ne musa ce rabbul mashriqi rabbul alamin a yau dai shine mahalicin gabaski wal magribi da yammaci gabas da yamma wa bai bainahuma da abin da tsakanin su in kuntum ta'qiluna in ku kuna da hankali a gani da yake innaka nunin, a nai musa da ce kai an mahaukaci ba da in kuntum ta'qiluna in kuna da hankali ai laisa milkuhu baladan wahidan shi Allah ba gari guda ya mallaka ba irin Misira ka milki Fir'auna ka milkin Fir'auna bal yamliku matsari ash-shamsi wa maghribaha ya mallaki inda rana ka bullo inda ka faduwa fanzuru ku duba wa tafakkuru ku yi tunani fihi game da wannan in kana lakum aqalun in kuna da hankali ta aqiluna al-ashya'a da kuke hankaltar ababuwa bihi da shi wa huwa raddun shi ma raddi ne lima ramahu fir'auna ga abin da fir'auna ya jebi Allah Musa bihi da shi min junun na hauka Rabina amma a kaikaice in kuntum da ake nuna bai ce ya kuma haukata ba in ku da hankali tun da shi kun ce mahaukaci na to in ku kuna da hankali da abin da ya kamata ku tunanin ku gani kaga annaba suna amfani da uslubi mai sanyi mai tafshi tare da manya-manyan alkunkuman kafirai maƙiya Allah wa tahsisu risalatihi lahu da kuma irin yadda ke kebance manzancin annabi Musa ga yan majalisa dai duna hoban da shi don ta kun ga manzon ku da ke manzon mu ba in kana lakum aqalu in kuna da hankali fanzuru a aquluhu lakum ku tsaya ku yi duba ga abin da ke faɗa muku wani yana cikin adalci yan an ka faɗi magana ka tsaya kai nazari kayan kai musu ko ka gaskanta fa mu huwa mushadu li kalamil majani shin maganganun da nake faɗa anya ko sun yi kama da maganganun mahaukata allazi laysa lahu magzan wanda shi mahaukaci bai da manoha magana ta ba ta da tsari yana iya faɗan abin ne barkaci haka wa huna faqad fir'auna hujjatahu to nan fir'auna sai rasa abin da zai ciwa ya rasa hujja fa amada ila muharaba sai kada zuwa ga faɗa wal wa'idi da alqawlan azaba dan in mutum bai da hujja ka faɗi ya faɗi ya kasa kawo hujja to yanzu sai bubbutte da ɓace-ɓace ko soke-soke ko buge-buge sai biyo baya dama tadda jiyoji da tadda sauti sama na wanda sai da hujja na mai hujja bai tadda sauti mai sama kuma bai faɗa to haka dai Allah subhanahu wata'ala ke karantar da mu uslubin da'awa tun daga manzanni tsakaninsu da manya-manyan kafiran duniya ma ga irin hanyoyin da suka bi uslubin magana yana da kyau kaga annabi sallallahu alaihi wasallam dai magana da mushrikai yana cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kai magana magana da kila ba ta da daɗi ko tana da wani ƙaiƙai ka sauya ta wajenka farko sannan ka sauya wadda adda daɗi wajen abokin maganarka hanya ce ta magana da mahi yawa muna barinta misali yanzu wani karanta min miliyan guda amma a rubuta in ni nin mutu kaga dangi na za su ga takardar nasu biya ka in kai kan mutu da ka fara shi da mutuwa to amma ka ce wani ranta miliyan guda in kai kan mutu to sai shi wani abu cikin rai amma an ka fara shi da makankawa in ni nin mutu dangi na su biya ka ga takarda sannan kara a makanta in kara a mahirashin ciwo to amma kawai sai ka yi a mai mutuwa don warko kaga ba usulul magana to irin shi ne a cewa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ko mu ko ku an bisa shirya sai ce ko fata bai fara magana fata ba shari'a fara magana ko mu ko ku an bisa shirya ko bisa fata a gani amma ka ce mutum ko dai kai ce, sannan ka ce ko ni to ka hanka ce ko ni ya hasala amma ka ce ko dai ni abban gane ba ko kai to sanda kace ko kai zai cin komi don hakan ka kan warawa sannan kai yi mai kila gane misali ko قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فرعون يتشي عليه لعنة الله لئن اتخذت إلها غيري إن كردك وني أبن بوتا ونينا yace ma annai Musa fara zana ki yanzu ba hujja zai kawa ba babu hujja babu dalili sai fada shi halin wanda bai da hujja bai da dalili in ka ce ka bauta ma wani ba ni ba sai shi fir'auna yana cewa shi Allah la ka zan sanya ka min al-maqsudi na cikin yan gidan yari ka san dai ina da gidan yari kuma ka san tsarin gidan yari masifa da kokunta da bala'i da azaba to zan sa gidan yari kana hu shadidan gidan yarin fir'auna ya kasance mai tsanani Yusuf basu shahasu bi makanin ana tarme mutum cikin wani wuri ta Allah karkashin ƙasa wahada hushi kadai ramuwa akwai can ƙasa aka za mutum shi ɗai cikin duhu ko ta hannu ne da gani la Suru bai gani wa la yasma'u bihi ahadan bai jan sautin kowa sautin kowa bai ji ba ma yarin nan gida yarin da yan mota ta wuce ko mashin suka yi hoda kana ji ba to an kai wata kuwa ko mi baka kowa baka ji baka jin sauti don inda hake sautin komi bai kai ma duk Kala annabi Musa ya ce, Awa lauci ituka bi shay'in mubinin yanzu za ka sani gidan yari ko da na zo ma da hujja bayyananna? Ai wanda bai da hujja shi yayi ne shi kuma a sa gidan yari amma mai hujja ingantatta tabbatatta awa ai a taf'alu zalika za ka aikata haka walau ituka ko da na zo maka bi shay'in da wani abu mubinin bayyananne ai burhanin dalili bayinin bayyananne ala rasulati akan manzanci na ƙala sai fir'aun ya ce lahu ga annabi musa fa'ti bihi zo da hujjar in kunta min as-sadiqin in kana cikin masu gaskiya fiye game da hujjar in ma kana da wani abu bayyananne da za ka gwada nan kawo shi guda فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فس للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فألقى أصاو سعد موسى كاد سنداتي فإذا هي سيغاتا ثعبان كمرشي مبين بيانني yana kaɗa sanda sai ta koma ƙaton kwamarci hayyatun azima macijiya babba wani wuri kuma Allah ce ka annaha jannun kenan da ya ce ta farko ta fara karaman macijiya sai ta kama girma ta kama girma ta koma katanya sadda aka ce jannun ana wadan harkon wata sadda aka ce su ubanu mubina ana nayin karshen da Wannan za a yadahu annabi Musa ya ciro hannu ne a akhraja ya fidda hannu ne min jebi daga wayan riga fa iza hiya bayda sai ga hannu ne fara za ta shu'a'in ma'abuciya haske tana ɗaukar ido linnaziri daga masu kallo khilafa ma na sabana abin ta kasance alaihi gare min da uduma na ja dan shi ya Musa mutun na ja jajir to sai ga hannu ne ya koma fari tas tas suna ɗaukar ido yana kashin ido fan azala fir'aunu da ganin haka sai fir'aun ya ja da baya qala sai yace mustashiran suna mai ba da shawara lil ga jama'a haulahu da ajihi can warko da yadda hujjar buwa ya sai ce a nemi musa mahaukaci na ko to yanzu kuma wani sabon salo zai biya sai ce inna haza kun ga wannan da sahirun dan sihiri ne alimun kwararre dan sihiri ne kwararre ya kware akan sihiri fa'iqun kwararre bi ilmin sihiri ga ilmin sihiri yuridu yana nuna an yi kudi da kun shi kore ku min arlukum daga kasar ku ji wani abu na biyu kuma fastakhaffa qaumahu fa ata'u yadda musu da hankali ke kun ga dan sihiri na to cewa dan sihiri da yana sa musu razana kwarai ba amma cewa abin da yake nuhi ya kore ku da kafarka to duk wanda an bisa kujerar minista wani dan majalisa babba wani kaza wani kaza ji an ci kora dai za a yi sai da kari ne kari zai yi amfani da kujera dai da karhin mulki ne da dukiya dai ya yi hada da abin nan da zai kore to a fir'aun ya hada kana don ya tunzura su To haɗa ƙarfi da ƙarfi a murƙushe annabi Musa ai babu abin da yake so illa ya kore ku inda ma ya tsaya ga sihiri dai a so yake hishe ku da ƙasa da sihiri da sihiri fa ma za ta muruna Domin kun kai shawara kun ga da abu ya kasance Domin a shawara ga wani babban abu nan ya tunkaro mu na son ya kawo matsala ga milkin mu Domin an matsala me addare ai ai ma'ana ku bani shawara me kamata in yi to ga shawara yan majalisa قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قالوا ‘yan majalisar fir'auna sun kace, arji, a jinkirta mai, wa a kawo shi da ɗan'uwa ne, a shir ma. a jinkirtar da al'amarin wab'as ka aika filma da'ina a cikin birane ko wace jiha ka aika cikin jihohinka hashirina masu tarawa jami'ina masu haɗawa a aika mana kowane gwamnan jiha ka ce ya tara 'yan sihirin jiha ce ƙwararri in an ka tara su sannan ya tace ya tace ya tace ya aiko tatattun ƙwararri don haka yan an ce ɗan sihiri miliyan aka bukata ƙarshe duk goma za a turowa duk sauwa ta shirya za a yi don sai ƙwararren ƙwararri a turo goma matsala ya tuka za su zo maka da kulle saharin da dukkan mai yawan sihiri alimin ƙwararre ya bulu musa da ya cere ma musa bin ilimin sihiri ga ilimin sihiri sun ma'arsalin rusula sai suka aika saƙonni ilimin maja'ina zuwa kowace jiha sai fir'auna ya da sako ko wata jiha an ka aika tun da bai da waya tabbani wajumi a saharatu sai an ka aika yan sihiri an ka tattara yan sihiri limi qati yawmin ma'lumin tab da lokaci na yini sananne wa huwa waqtu duha shine lokacin duha min yawmin zina ranar kawa wata rana ta ta bukin al'adun gargajiya a misira wanda aka taruwa kowa ya ci kwalliya ya yi kawa ya taho toron da aka wannan taro da bukin gargajiya birni da ƙauye za su shigo misira toron na aka san a kunyata annabi musa sai kowane ba ƙauye iya koma garinsu ya kai labari tunda sannan ba su da hanyoyin yaɗa labaru kamar yau fajmi as-sahara wa an kace linnasi ga mutane hal antum mujtami'una ko za ku tattaru a fage fagen wasannin al'adun gargajiya da ke zagayowa kowace shekara a wannan wurin za a kafsa tsakanin annabin Allah da wakilan shaitan la'alla na natabi sahara yana yiwa mu bi yan sihiri in kanu humul galibi ne in su za su rinjaya ka gani saboda rashin hankali Ka kaga yanzu ya bayyana su an mahaukata maimakon su ce don mu gani in manzon gani gaskiya na mu bi shi ta ce wai don mu bi yan sihiri in su sun karin jaya al'istifamu wannan tambaya da suke bilhassu don kwadaitarwa ne al-ijtima kan taruwa cewa wai za ku taru ma'ana ku taru ku tattaru kowa ya zo wata da tsammani ala taqdiri akan galabi himrin jihar, ko galaba himrin jihar yan sihiri li birru don su dori ala dinihim akan addinin su فلا تبقوا موسى بذات موسى با وليس الرجاء أمنت سكي بتكسن جبل اتباع السهرة ذنبية أن سهري لأنه مقطوع به عندهم دون سنة يقين أن سهري ذات الرجاية وقيل للناس أي أقلن لهم أكي سنة رواق مجاني بتفعيل الثانية لتفعيل الهمزة تبيو ما أقول لك إيه؟ آه أذن لهم بهذا القول أكي موسنا رواده وانا مغانا فلما جاء الصحرة yanzu an gayyato 'yan sihiri ko wacce jiha an taru ga 'yan birni da ƙauyawa kowa an cika wuri da niyyar kunyata annabi Musa shi ko annabi Musa cikakka amincewa da Ubangiji za mu ga yadda al'amari ya kaya a darasin gobe insha Allah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته